azana Allah wa jarana minan nar thumma ma ba'da salamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmi. to kamar yadda muka saba duk ran da yi taro mukan ɗauki hadisi guda ɗaya mu karanta mu dan yi bayani a kansa to wancan makon ba a samu damar karantawa ba saboda an to insha Allah za mu tashi hadisi na bakwai a cikin miyatu hadis lil hifz wato hadisai dari saboda hadda al hadithu tabi' hadisi na bakwai عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة الله يقارى مسيدا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma umra zuwa umra kankara ce ta zunubai da ke tsakaninsu wal al mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna shi kuma haji nagartacce karbabbe ba shi da sakamako sai aljanna ma'ana idan mutum ya umra sai ya sake samun dama ya sake zuwa ya umra to a waɗannan ko zunuban da ya aikata a tsakanin umra ta farko zuwa ta biyu dalilin yin umra za kankare masa zunubin wannan laifuka hakanan in yi aikin hajji wanda Allah ya karba wanda ya cika shi da nagarta mabrur maf'ul ne na albirru wato wanda yake nagartaccen aikin hajji wanda yake mai kyau aikin hajji mabrur shine wanda aka yi shi bisa koyarwa da tsari na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk wani aiki mabrur shine irin wannan to wannan dai gara basa ce da musulmai suka samu saboda akan kare musu zunubi kuma su samu matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisin muttafaqun alai bukhari da muslim sun haɗu a kansa Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi